Wannan matsalar da ta yi kamari a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda sana'ar sayar da jarirai ba wani sabon abu ba ne kuma al'amarin ya daɗe yana ciwa jama'ar yankin tuwa kwarya. Kamun baya-bayan nan dai shine na gano wani gida shake da 'yan mata da ake kwana da su don ɗaukar ciki wanda rundunar 'yan sandan jihar Imo ta kama. Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kuma ga abin da ya Damini dangane da wannan lamarin. To wannan gida dai an gaje lahiya lau waje ne wanda aka rubuta greenhouse a waje kaga ana fiye wajen da su. Da kuma tana cikin wannan ake yi wajen shekara goma sha shida kenan babu wanda ya To gida ne in ka shiga ciki ba abin da ke sai yan yara ƙanana ƙanana shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas zuwa sha tara. Idan dai aka samu mace inda ta shiga ciki to shi kenan ba daman fita. Wato akwai katangan hada kwalabe jikin ko ina ba wasu jikin katangan ma duk kwalabe. Yan mata masu ciki aka samu da kuma sauran haurayen yara duka da wajen talatin kenan dukan su da mu da an kai mutum wannan waje sai a anshe mai hanset. da an anshe mai handset shi kenan ba damar magana kuma akwai mazan da ke zuwa wajen suna amfani da zuwa ciki to yadda dai muka samu labar ana sai da abun ya mace daga dubu ɗari uku da hamsin zuwa dubu ɗari hudu ake dawa. in kuma ɗan namiji ne dubu ɗari takwas ana nan yanzu ana kula da lafiyansu. kwamishina muhammad musa katsina ya ƙara da cewar yanzu haka dai rundunarsa tana wani aiki na haɗin gwiwa da sauran jihohin yankin na kudu maso gabashin najeriya kan dai wannan matsalar. Eh, yanzu da akwai matakan da muka ɗauka kanin imo anambra enugu da kuma abia kaga wa'annan ah, jihohi abin da ke makwabtaka da ni muna nan akwai abin da muke yi na haɗin gwiwa duk abin da ya faru kamar na haka za mu gaya musu su kuma za su gaya mana jariran da aka ceto dai da yawan su ya kai ashirin da takwas an mika su ne ga gwamnatin jihar ta imo karkashin kulawar gwamnan jihar musta rochas okorocha wani bello abubakar da kan yi sharhi kan al'amura kuma mazauni yankin niger delta dangane da wannan lamarin ga abin da yake cewa wannan matsala illa ce babba kwarai da gaske domin abu ne wanda ya kamata a ce ita kanta gwamnati da kuma jami'an tsaronta sun tashi haikan domin ganin cewa an samu nasara a kan ganin cewa wannan badakalar an kai karshen ta. Waɗannan jariran da aka samu cikin waɗannan gidajen da aka tsare ana haihuwar jarirai ƙanana ana sayar da su ko waɗannan yaran sun samu kukuta su waɗanda suka haihu wannan an ɓata musu rayuwa kuma an nakasar da su. Wannan lamarin da ya sha faruwa a jihar ta Imo kuma rundunonin tsaro suna cewa kullum suna iya bakin ƙoƙarin su ko da yake dai jama'a na ci gaba da kokawa Lamido Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.